عجي يغشاه موج من فوقه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من ya ci gaba da bayanin ayyukan kahirai wadda za su samu sakamakon su ranar kiyama aw abinna aw alladhina kafaru ko kuma waɗanda suka kafirta ayyukan ayyukansu in kiyama ta yi li adam ihtida'i saboda ba su shirye nan duniya bi nurin lahi da hasken Allah ba an yi ta karantawa an yi ta karantawa sun ki shiryewa da hasken Allah to misalin ayyukansu fi abin fi injaziha wajen zartar da ita wato ayyukansu gaba ɗaya fasidatun ba ɗilatun ayyukansu ba ce ayyukansu ta lalace a wato misalin ta ka zulumatin kamar misali duhu ne duhwai ba ko duhu guda ba kamar duhai ne fi barin lajiya a cikin wani gulbi mai zurhi a mikin wanda adda zurhi kwarai ya ga shahu maujin ga gulbi mai zurhi kuma kun wayan lullube shi min fauki sahabu kuma saman gulbin nan ga hadari kuma ai almauji saman kwanwan ga abin da na min yi maujin sama ne ga wani kwanwa min yi kuma saman kwanwan sahaban ga girgije kuma ai gaimun kun ga ga ruwa ga duhun kwanwa ga hadari kun ga duhu bisa duhu hakanan misalin kahiri yake gabar gani ne a yana da hankali hankalin kawai bai da bai sa abin da ya kai ba bai sa abin da ya kai ba Allah ya yi kowa sanin wadda kowa yake shi na ka misalin wadda kahiri yake kana gani ne a wadda wayo yadda ka san wato gulbi mai zuri ka sai in ka shiga ciki ne kan noce ƙasa ka buɗe idon ka baka ganin komi saboda duhu sannan ga kunwa kuma an ka ƙara mai duhu an ka kawo kunwa sama sannan ban da kohan <coughs> ga hadari sama kuma ka san duhu kenan cikin duhu hakanan kahiri yake kana gani ne a wani mai hankali hankalin komi bai da 'yan ga an ce kayarin na yana da ɗan dama-dama addini ba a sani ba wanda duk san addini ya san kayari babu wani dama-dama da a gare cikin duhu yake ya ce zulmatun ba da ba ne? Allah ya ce duhu ne waɗanga duhu da kun kajiya duhu ne sashensa bisa ga sashe. haka nan yake sashe bisa sashe. zulmatul bari ga duhun gulbi wa zulmatul mauji al'awwal ga duhun kunfa na harko wa zulmatul mawji athani ga duhun kunfa na biyu wa zulmatul sahabi ga duhun abin na hadari kuma kun ga duhu wajen kashi-kashi har kashi biyar a kashi hudu Allah ya ce saboda duhun ya yi yawa idan a akhraja nadiru ya yadahu idan mai kallo ya hidda hannu na biya da zulmat a cikin wa'annan duhwai lam ya yaraha ba ya ko kusa ga hannun idan mutum ya hidda hannu ne cikin waɗanga duhu bai gani hannun nan ko ya diba bai gani ne a yi lam ya karab min ru'yata ko kusa ga ganin hannun nan bai yi to haka nan kahiri yake Allah bai ga damar ya sa mai haske ba shi yasa ya kace tsemuwa bai sa abin da ka amfani ne ba wa ya ji alillahu lahu nuran do wanda Allah bai sanya ma haske ba wa ma min nurin ba mai bashi haske saboda haka in kana musulmi kai ma Allah godiya da ya baka hitila wadda kake yadawa shine addininka kana yadawa kana ganin inda kake yada kafafunka kana yadawa kana ganin inda kake zannawa to kai ma Allah godiya wa man ya ji Allahu lahu nuran duk wanda Allah bai sa ma haske ba fa ma min nurin ba mai iya sa mai haske Ai man lam yahtadi bi nurillah duk wanda bai shirye da hasken Allah na musulunci ba duk wanda bai shirye da shi ba kuma abin nan ba bai bi abin nan wayan tasil awamirahu bai bi abubuwan da Allah ya umarni ba wayan tahi annawahiyahu aw annawahihi bai hanu ga abubuwan da Allah ya hane shi ba to fala hadiya lahu ba mai shiryawa gare shi duk wanda Allah bai shirya ba fala hadiya lahu bai da mai shiryawa fala yara dariqan lil wusuli ila maqsudi bai gana hanyar da zai bi ya isa ga abin da yake so ya samu ga hanya wadda ta kamata amma baya ganinta don hanyar da ya ka ɗaukowa hanyar da ba ta ba shi nasara ce don hanyar da ya ka ɗaukowa hanya ce wadda ba ta samun mai da nasara wato hanya ce wadda ba ta kai shiga haihuwa ɗa mai ido ya Allah ka tausaya mana ka raya mu musulmi kuma ka kashe mu musulmi kuma ka tada mu cikin jama'a musulmi kuma ka shigar da mu aljanna tare da shugaban musulmi sallallahu alaihi wasallam cikin aljanna kuma ka sa mu cikin makwanta ne to sun mashara'a ta'ala sannan Allah ya shiga a cikin bayani amma ta kaddama ga abin da ya gabata to sun mafarra'a sun mafarra'a ta'ala sannan Allah ya yi rihi amma ta kaddama ga abin da ya gabata wato Allah ya yi abin da rihi an bayyana ya bayyana abin da na ya bayyana cewa abin da na abin da na abin da ittiba al-huda to anna man ittaba al-huda lalle do anna man ittaba hudan lahi lalle do da ya bi shari'ar Allah huwal muhtadi shine ashiriyyi ar-rabi'u mai cin riba bi da fi tijarati ga sana'a ta duk wanda ya bi Allah shi kadai ka samu riba ga sana'a ta ya Allah namin minhum wa man hada an nurillah wanda ko duk ya kauce daga hanyar Allah ya ba hasken Allah wa dhalul khasir shine batacce khasir al khasir mai hasara fi amali ga aiki ne ya Allah kada ka samu a cikinsu. to ya bayyana wannan misalai guda biyu bi amsalin da misalai ta dullu wanda take nuni ala annal umura kulluha taduru bi nizamin cewa duka al'amurra suna gudana tana kewayawa bi nizamin ilahi tare da tsarin Allah wala tukhalifu kun ba ta saba mai wala tadillu an dariqan an dariqiha ba ta bacewa daga hanyarta fa qala alam tara anna Allah ألم تر أن الله يسبح والأرض والطير والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون yash'urun Allah ya ce subhanahu wa ta'ala alam tara shin kai baka sani ba kai mai karatu da mai sauraren karatu wai har yanzu baka sani ba ana cewa ka yi tasbihi kana wargi da tasbihi wai ba ka da labari Allah hakika Allah ya sabihu lahu man fis samawati wa man fil ardi ko da baka yi tasbihi ba Allah waɗanda a cikin sama da ƙasa suna yi ma Allah tasbihi Allah yana son tasbihi jama'a Allah na son tasbihi surori guda takwas ya saukan na alkur'ani kowace ta fara da yi ma Allah tasbihi wata ta fara da sabbaha har an yi tasbihin wata ta fara da yi sabbihu ana na ana tasbihin wata ta fara da sabbe kai ku yi tasbihin saboda son da Allah kawa tasbihi wato Allah na son tasbihi saboda cikin tasbihi akwai tsarkake Allah ma'anar tasbihi tsarkake Allah shi yasa Allah ke son tasbihi kun gani abin nan saboda son da ya kai mai yace kai baka sani ba abinda a cikin sama da ƙasa suna yin tasbihi ga Allah wa min tasbihi cikin tasbihi ga Allah akwai salatul mu'mini sa abin nan sallar da mu'mini kai dawa bisa ga da'a wale ko kara ga kahire kuma bisa ga ƙi ba bisa ga so ba au almominu na yi sabbe Allah ko muminai suna yi ma Allah tasbihi wa an abbara da su Allah ke ishara cewa bai ya ce abin masu hankali Allah ce ta dullo al'aƙil wadda man tana nuni ga al'aƙil awar hukala ko masu hankali wal kufaru laisa lawan aqalun kahire ba su da hankali ba wal kufaru laisu uqala kahirai ba masu hankali na ba wa arin masabbi na su sun ta daga masu tasbihi kana so ka zama cikin kahirai ba ka so ka zama cikin sa tasbihi na kai yau tasbihin kana wa yau watakila ma kana zaune a wajen zaman ka ba wani aiki banda dumin ciya idan ka ce subhanallah bihamdihi gaini sau ɗari. manzan Allah ya ce zunubinka ko ya kai yawan kohon gulabin duk duniya an gafata maka shi ko ya kai yawan reren duk duniya an gafata maka shi sau na ka yi kila ko su goma ba a samu gare ka ba su bayanin ga Hamdi. idan ka ce su bayan Allah al’azimi wa bi in dai kai ba kahiri na ba manzan Allah ya ce an baka gida aljanna kuma banda ginar da an kai an baka hili mai yawa ka dasa da bino guda ciki ya an jima ka saki ciya subhanallah bi hamdi ka dasa da bino biyu ka saki ciya subhanallah alazim wa bi hamdi da bino uku ka dasa in ka ce subhanallah alazim wa bi hamdi da bino dubu ka dasa nawa kai yau hira ko hadithi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya ce subhanallah subhanallah ya sau ɗari an ba shi ladar wanda ya sai bayi guda ɗari ya ɗanta sai ce kowa ya ta yata guda ɗari in ji maza Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ce subhanallah alhamdulillah alhamdulillah ya sau ɗari an ba ka ladar wanda ya sau dawaki guda ɗari ya daura masa sirdi ya ce ina sojojin musulmi suka ce ga su ya ce kowa ya hau guda kuma ga kudin da za ku ci abinci ga wanda za ku hau iyali ku ta zuwa jihadi fi sabi da zai alhamdulillah sau ɗari an baka wannan ladar idan ka ce allahu akabar sau ɗari manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an baka lada kamar misalin wanda ya saura kuma guda ɗari yayyanki su rika yace mutane kowa ya dibi nama mai isa tai sadaka saboda Allah wanda yake nan birnin kai bita ban sani ba amma mu a canji ga ban taba gani wanda ya sai rakumi dire yake yace sadaka fi sabilillah ba ji ban taba gani nan birnin kai bita ban sani ba ku ban taba gani idan ka ce la ilaha illallah sau ɗari an baka lada wadda ka cika daga nan inda muke zuwa sama ɗin da muka cinka daga gaba zuwa kun ga don Allah na son tasbihi ya bada wa galadar a cikin wani hadithi annabi ya ce subhanallah wa bihamdihi wa bihi ma yurzaqul ibadu da su aka ba bayi arziki kowa ka so arziki da yawa ya kama gurgurdan yawan ka gurgurdan arzikin da za a baka wanda ya hika subhanallah bihamdihi da yawa to ya hika samu arziki da yawa manzo Allah ya ce wa bihi ma yurzaqul ibad idan ka hade su kace subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar Allah na son ka Allah na son ka duk abin da muka bada Allah ya so mu duk taron ga da muka yi ba so muka yi Allah ya kimu so muka kowa so ya kai Allah ya so shi don da zara Allah ya so ka matsala ta ƙari manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yulqi habibahu bin nari hakika Allah bai kada masoyi ne cikin wuta hadisi ya inganta daga manzon Allah Allah bai kada masoyi ne cikin wuta to duk abin da muke nema kenan manzon Allah ya ce la an aqula subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma dala alaihi shamsu in ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar na hiso haka nan bisa ga abani inda rana kai tuwa ba inda ta ba akwai hetur akwai zinari akwai shugabannin kasa daban-daban to duk mulkin nan subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar so guda ta hishi manzo Allah ya ce na ta yi musu saboda alherin da a ciki da shi zakana duniya ku duk abin da ka samu nan ka kabari ne to akwai alheri kwarai ga tasbihi yan uwa musulmi Allah na so ne kwarai kwarai da gaske shi yasa ya saukar da surori waɗanda ke farawa da tasbihi saboda irin son da ya kai mai saboda haka kamata yayi mu muka da mai wasa Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi wa in min شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وإن من شيء باب وانا أبو فاتي أنا تسبيه ديما الله قد ياسيري تسبيه الناس تسبيه الناس باكو جينيني باكو غانيوا أما باوي دباكي سكي cewa سبحان الله بحمده bihamdi yanzu filag nan da ɗan agaji yake bisa gari tana tana Allah bihamdi kun ga tebirin ga yana ne yana subhanallah bihamdi Allah ya ce sai dai ganewa abba ku ba ku gane wanda ya kai jiya mana karatu annabi ya dauki tsakuwa haka ga hannuwa ne tace subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi sai ce ina abubakar sai ya ba abubakar abubakar ya rika sai ta kama subhanallahi wa bihamdi abubakar ya ce ashe abeka ya sha bi ta yi sai ya ce ina umar ya ce gashi ya ce an shi ya aza gano ta kama su subhanallah bi amdi ya ce a sha bikka ya ce ina usman usman ya ta'u ya bashi ta yi su subhanallah bi amdi ya mika ma annabi a ta yi ina ali ya ba ali sai ta rushiru ya ba sauran sabai ta kici komi saboda haka jin su yi tasbihi waɗanda ba mutane ba a jiya isata sai ka isa sai ka isa ka gaji abubakar ya isa umar ya isa usman ya isa sauran jama'a ba ta isa ba don haka ba ta yi tasbihi ga hannun sabai sun gajiya ba wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi saboda haka jama'a ga tasbihi nan ga tasbihi nan ku yi ta yi gwargwadon yadda kuke iyawa ya Allah ya so ya Allah ya so idan mutum ya rike tasbihi wato zai samu nasara ga abubuwa da yawa wani hadisi sahihi ma ciya idan ka ce subhanallah duk so ɗaya an baka lada 20 an gafarta ma zunubi 20 an ɗaukaka ma daraja 20 ka faɗa mai abin da ya wannan lada 20 an ka baka duk lada guda ta hiji haka da girma to lada guda guda 20 an ka baka so ɗaya ka faɗi zunubi guda 20 an ka gafarta ma mukami can wurin Allah shi yan daraja kun san tsani kuna ganin tsani ko kun ga gidan sama in ka taka ɗaya ka hau sai a ce in hawa guda na sai a ce daraja ɗaya in ka hau ta bi daraja biyu to haka na haka na har daraja ishirin an ka ɗaukaka shi idan ya sake cewa ha in ya sake cewa ha sama sama shi kai ko da yan uwa ne ka diba ya wuce su fe ya tsayi wani abu sai tasbihi alam tara anna allaha baka gani ba hakika Allah yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ard wa'inda ke cikin sama da ƙasa duka suna yi ma Allah tasbihi amma wal kufaru laysa lahum abin aqalan la laysu uqala kahirai ba su da hankali don haka ba su tasbihi wa makharijuna an musabbihin su ba su cikin sun fita daga cikin masu tasbihi wa ka'annahu yaqulu kamar Allah na cewa idza aba ghayru uqala minan nas idan waɗanda ba masu hankali ba sun ki an sabbi Allah su yi ma Allah tasbihi idan kahire sun ki mika waya su yi ma Allah tasbihi wa hata bi nurihi su shiryu da haske ne sun ki to fa la yadruna illa anfusahum ba su cuta ma kowa sai kansu fa hunaka man yusabbihu lahu anan wurin akwai mai ma Allah tasbihi min uqala cikin masu hankali bisamawati samawati wal ardh a cikin sama da ƙasa wala yusihim illallah ba mai iya kidaye su in ba Allah ba wa dairu jam'u da'irin har da tsuntsu baina sama'i wal ardi tsakanin sama da ƙasa safatin tayi sahu ai ba su ba su dacin ajnihatihinna ta miƙa hikayakanta kana ganin tsuntsu ta miƙa hikayakanta haka subhanallahi wa bihamdina ta kai subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi Allah ya ce duka waɗanga dabbobi kullum kada alimallahu salatahu kowannen su Allah ya san sallatai wa tasbihu ya san tasbihi ne wallahu alimun bima yaf'alun Allah masani na da abin da suke yi fiye ta galibin a ta galibul aqil yan uwa musulmi kuna ganin darajar tasbihi Allah ya aiki annabi Musa game da tasbihi Allah ya aiki annabi Musa ya ce ta wayan in aike ka ka te ka iske fir'auna ka kai mai sako sai Musa ya diba ya ga aikin yayi mai yawa ya ce rabbi ishrah li sadri قال رب اشرح لي صدري يا الله كبودا من كرجينا ويسر لي أمري يا الله كسوك قام مسلول الأمرين واحلل عقدة من لساني يا الله كبودا من كل دعق هرشينا يفقه قولي دومي إنا مغانا متاني سفهمتي مغانا تا واجعل لي وزيرا من أهلي يا الله كسيا من وزير تكي إيالينا هارون أخي يا الله نازع بدن وانا هارون زم وزيرينا أشدد به أزري يا الله ككرف فبايانا دشيا وأشركه في أمري أي تاريا دشيا الله تكي الأمرينا كي نسبحك كثيرا Kuraji ne tun yana ta waɗin bukatoci ne Allah ya kyale sai ya ce ya Allah abinda ya sa ni addu'a ga gare ka ka bani mataimaka kai na sabbi haka kasira don mu rika samun wuri marmakon in yi tasbihi dubu in muna biyu mu biyu sai mu yi dubu biyu kai da sabbi haka kasira don mu yi ma tasbihi mai yawa kuma ونذكرك كثيرا الله دم ذكرك ديوا إنك كنت بنا بصيرا lalle ya Allah kai masani kake da mu ka san ba wargina ba za mu yi ma tasbihin da yawa sai ya ce mi qala qad utita su'alaka ya Musa Allah ya ce magana ta kare Musa duk abinda ka roka an baka tun da ya tasbihin za ku yi min da ya ko mi ka malam kana so Allah ya sha addu'a ka zuba tasbihi da yawa sannan ka daga hannu ka ce ya Allah inda kana so ya karba ka ji annabi Musa tun da zai ga magana Allah ya kyale wa da yace kai nusabbi haka kathira wa nazkuraka kathira innaka kunta bina basira yace kad uti ta su'alaka ya Musa duk abin da ka rubuta malam Allah yana son tasbihi Allah na son tasbihi duk abin da kaka bada ga Allah idan ka ce tasbihi zan yi na ce an gama ta wadauki ta yi ga hajjar ka dauka an baka Allah yana son tasbihi kwarai da gaske shi yasa ya karrama mala'iku ne ya mutane sun ka dora wadin da ya Allah ne ya ce a ba da yana ba wa man inda la sakabiruna wa man inda يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون الليل والنهار يتي أبن دي ساقون كجرمان ننتجبيه سكوا الله دا دار ديني يسبحون الله يسبحون الليل والنهار سنة تجبيه قال الله دا ساهي درانا شي يسعد أبن قرقون كجني saboda haka in kana so ka ga girmamawa da darajantawa daga Allah ka mata tasbihi ka ce ka zai ta zuwa ka yi tsaye ba a zaba to ba a zaba da ɗamin zikiri da kai yau maciyaci ba ka ce ba a rikon ta zuwa maciyaci zikiri da kai yau kai ba ka iya yi ko guda ɗari ba ka iya yi ko guda an daɗe abin da Allah zai shi ba a daimai tarbiyya to sai a yi ko ba kai sai a yi in ba za ka yi ba wasu za su yi a kai ka rike abinka in ka samu wurin zaman ka sai ka kai tsawa in kana tahiya ka sa ka aljihu Allah ya gafarta mana kan jin da ake yi to ta halin jama'a Allah yana son tasbihi kwarai da gaske kuma yana girmama tasbihi kuma yana son bayan Allah masu tasbihi jama'a ga wuri nan wato wanda duka ga ya ce matan nan sabai suka iske annabi suka ce zahaba ahlud dusuri bil ujuri masu kuɗi sun tahi da dake. yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna sallawa da muka salla suna azumi wa da muka azumi kuma suna yin sadaka da sauran dukiyoyin su mu ba mu da abin yi Allah ya ce annabi ya ce kuna so in sanya muku ma tudrikuna bihi man ba'dakum wa tasbiquna bihi ma ma ma tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum kuna so in faɗa muku abinda duk wanda a gaban ku in yana gaban ku sai kun ce mai kuma duk wanda a bayan ku bai ce muku suka ce muna so yace subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi yace in dai kun ka rike shi duk wanda a gaban ku sai kun ce mai sai ku ishi nayin wanda kuka yi duk wanda a bayan ku ya kama zama ba yake na abada bai ce muku in dai kuna subhanallahi wa bihamdi sai dai in shi ma ya kamo wa da kun kama amma in dai bai kamo wa da kun kama ba wurin nan da kunka wuce shi ya kama zama ba yake na abada kuma ya koga matsalar duniya kowace irin matsala ta an ka same ka cikin mai tabbihi cikin jama'a da izinin Allah sai ka shiga gaba ko ana so ko ba su sai ka shiga gaba amma in ka zan kai dai daga hira sai cin naman mutane sai kasahi sai karya ka yi hankuli da halin da ka samu kanka ciki haka nan za ka mutuwa Allah ya gama ta wallahi mulku samawati walillahi mulku samawati wal ardi wa ila Allahi al masir walillahi mulku samawati ko da kun ka ji ayoyin nan da hadisan nan da ka magana tasbihi ba wai dan Allah na bukatar wani abu gare ku ba shi yana son ku yana don ya ba ku sakamako ku samu alheri shi mulkin sama da na ƙasa don na Allah ne kullum ma duk abin da ke cikin sama da ƙasa milku milki ne ne wala kharij shay'un mai mulki babu abin da ka hita daga milkin Allah wa ila Allahi makoma zuwa ga Allah take almarja wa jazi a al ya saka mu mai mai da'a bi thawabi da lada wala asi mai sabo ya saka mai bi mai sahiqu da abin da ya cancanta min al na azaba alam ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار والأشياء التي لا روح لها أبوها وإن باس دري. tusabbihu ta'ala su ma suna yi ma Allah tasbihi har da abubuwan da ba su da rai su ma suna yi ma Allah tasbihi bi ya ita kan tasbihin ta bi ya ta jari alal nizami don tana gudana bisa ga tsarin Allah ko kuma tana tasbihi kama wanda Allah ya faɗi walakin la tabqahuna tasbihahu sai dai gane tasbihin abba ku yi alam tara anna Allah yaji sahaban kai baka sani ba hakika Allah yana gudanar da giragizai ayya kuhu yana kora girage zai bi rifkin wato kadan kadan suna ta a kadan kadan sun mayo allahu bainahu sannan ya hada tsakanin girgije da girgije sai su haɗu kamar da kun ka gansu suna ta haduwa kame kama jima sai ga sun zama hadari an kama ruwa to haka na Allah ke kora girgije kadan kadan ya dummu da ila ba'd ya hada sashi da sashi sai su game wuri guda wa ji al alqida wa sai ya sanya guntaye daban-daban na giragizai su koma kidatan wahida guntu guda wanda an mai kabri sai kaga hadari ya kan kama sun mai ja'alu kama sannan ya sanya shi wato mai duhu ba badu gaba da sashi bisa sashi fasharar wadaka ya kharji min khilali sai kaga ruwa yana hitowa daga tsakiyar giragizai ai makharijihi wato mahitatai wai na zilimin sama'i sai Allah ya saukar daga sama min jibalin na duwatsu wato irin kankara kankara da ake cikin ruwa fiha wadda cikinta a fi sama'i ko cikin sama bi a adace aljar wa fi sama'i wato abin na ya saukar wato min sama'i daga sama min bardin ya saukar da kankara mai sanyi ai ba da wato sashen sanyi wa yusibu bihi man yasha ya samar da ruwan nan ga waɗanda ya so wa yasribu amman yasha ya karkatar da ruwan nan ga waɗanda ya so sai ka ga wani gari an samu ruwa sosai wani gari an samu ɗan kaɗan ya kada sana barƙihi. walƙiya abin na hasken walƙiya hadarin nan hai lam'ani ya haske ne ya yi kwasa ya zaba bil absar ya tahiyar da idanu ai annadiratu lahu wanda ke kallo gare shi ai ya kaɗa ba saura kaɗan ya cire ta haka sai ka ga 'yan ayin walƙiya sai ka ga abu ba ka gani ta ce da hasken idonka to wannan duka walƙiyar nan da ka gani tasbihi na ta kai wa yusabbihu ar-ra'd bihamdi aradu yana wa yusabbihu ar-ra'd bihamdi wal malaikatu min khifatihi wato Allah yace yusabbihu ar-ra'd wa yusabbihu ar-ra'd bihamdi aradu yana yin tasbihi da gode ma Allah arabi sanda ka ji yayi tsawon nan ba ku ji wata rigima ba zu to subhanallahi bihamdihi na haka cewa <laughs> eh yan kanana ka subhanallahi bihamdihi ba a jiya ba mai ya sun kai kowa sai gaba da ya faɗi wa yusabbihu aradu bihamdihi wal mala'ikatu ko mala'iku ma suna tasbihi min khibati don tsoron Allah haka dai sha'anin Allah yake wato kowa yana yi ma Allah tasbihi saboda haka dan uwa kada kai wasa kai kokari ka samu naka rabu kai ma kai ta tasbihi ji kowa na yi duniya ta canji canji ce yuqallibu Allahu al-laila wan nahara yuqallibu Allahu al-laila wan nahara إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار musulmi ka yi ƙoƙari ka yi tasbihi kana da dama lokacin da kake da dama ga ka dai matashi ga lahiya yi ƙoƙari ka zanna abu huraira ta zuba ta a cikin wata ruwa ɗa dubu biyu gare ta in ya taho zai shiga kwana ya yi zaune bisa shehida ta yi sai ya ta ya yi dubu goma sannan da ce bismillah ya ɗan kwanta malan gida abu huraira kullum sai an sauke alkur'ani Ɗiya guda gare shi matar Sa'idu bin musayyib ita ɗiya ta a wannan lokaci da shi da ita da uwarta ya ce kowansu ya zaɓi harkon dare haka sau ko ƙarshe kowa ya zo 20 zai kiyamun laila za a yi kowa ya zo 20 zai yi da ya ta yi ta ɗauki harkon dare ta yi hizanta 20 in ta gama sai ta tadda uwarta ita ku ta hizanta 20 in ta gama sai a tadda mai gida an kai kashin dare sannan adda daɗin kwana sai a tadda mai gida daɗa sai ya tashi ya isowa haka nan magabatanmu sun ka kasance haka magabatanmu sun ka kasance ga sallah ga kira a ƙura'ani kuma ga tasbihi ya kwanta ɗaya bisa tabarma sai a yi dubu goma sannan aikwanci bisa tabarma amma kai abinda ɗaya annabi ya wajabta ma guda ɗari amma ka kasa ko shi ba ma wajabta ya yi ba don faɗi mata ya ce gani faɗi mata zo gida ne ta ji an dawo daga yaƙi an samu bayi tattawo ba ta iske shi ba ta faɗa ma aisha ta ce in ya ce shi ba ni bawa aikin ga mai yawa na gida sai aisha ta mance ba ta faɗa mai ba sai da tsakiyar dare ta faɗa mai sai ya tashi sai gida ali bin abi talib ya iske su ya tada ɗiyatai suna kwana ya tada ɗiyatai ya ce tana so kina so in baki abin da ya hi ba abin nan sauƙi da kuma alheri ta ce eh ya ce in ke zo wajen kwana ki ce subhanallah subhanallah sau 33 alhamdulillah alhamdulillah sau 33 allahu akabar allahu akabar sau 34 fadima ta ce wallahi tauran nan ban koma jin waya aiki ba Allah shi haske ka kabarin ibnu taymiya yace lokacin da ni fara aiki da wannan hadisi ban koma jin waya aiki ba mutane na gani aiki yawa malam yawa ce amma ban ji ka gani aiki kowa ka yi wannan bai gajiya kowa ka yi ne bai gajiya to amma kai shi ɗaya na an ka baka umarni amma ka kasa an ka ce ka yi ka kwanta ɗaya amma ka kasa malla abu in ya tausi ya dubu goma sana ya ce bismillah ya gincira bisu ta barmata kuma aljannar gada suka bida ita bida ita ta maka bida abokin abu huraira abu dardai sau dubu ɗari ya kai subhanallah bi hamdi ga yini amma ciyayi yana ganin wato matsalolin addini ba su yi da kasuwanci sai ya rikisha shaguna ne ya ce ya rufe ta zuwa makaranta ya koma masallaci nabi dubu ɗari sai mai kaɗan kuma da yana ya kai zuwa faɗuwa rana in rana ta faɗi sallah ya kai da kira a ƙur'ani da daddare sauka guda ta shi kai kullum dama mutum ɗari biyu ya kawo addu'a da daddare in ya sauke ga su rubuce ga takarda ya ɗauko ya Allah wani Allah ka gafarta mai kai mai rahama ya ce wallahi akwai mutumin da ka kwanta da zunubi ya kai girman dutsen uhudu ya tahi da sahi an gafarta mai saboda addu'an musulmi da dare na kwana a kana can gara kwana mallan na can da da sunan ka rubuce gaba gare Allah ka gafarta ma wani Allah ka yi mai rahama Allah ka sauƙaƙa mai matsalolin rayuwa ka kare shi daga sharrin makiya kana can kana kwana ko da aka tashi ɗaya gani aka yi ka biyo makiya na ranka ya daɗe assalamu alaikum eh babu wani abin nan masoyi gare ka yana ce ya kwana da dare ne maka to haka abin darda yake yan uwa musulmi abin nan da suka bida shi na muka bida ku tashi mu bauta wa Allah mu yi tasbihi babu iyaka duniya ta canji canji ta yuqallibullahu al-laila Allah na juya dare wannan hari da yini hayati bi kullin minhuma yana zuwa da kowane badal akari mu canjin wani saboda haka yana wa a waye gari babu ka wurin da kake a waye gari wani na ba kai na ba yana yi wa haka na a waye gari ba kai na ba wani na kila ka mutu kila kana nan kana kallo gashi matsayinka ga wani bisa gari kana kallo to Allah na jijjiwe dare da yini saboda haka ku rika Allah da kyau ku rika Allah da kyau duk abin da ka gani ga hannunka na duniya ba mai tabbata na ba wata rana zai hita daga hannunka yuqallibu Allahu al-layla wan nahar inna fi dhalika taqlib lalle cikin wannan jujjuyawa da zawa da Allah ke yi la ibratan akwai abin lura dalalatan wadda take nuni ga ga ga kadaita Allah subhanahu wataala li ulil absari ga ma'abuta basira ay li ashabil basair ga wayanda adda basirori a suna suna lura da wannan an qudratullahi ta'ala game da kudrar Allah wa mulki da kuma mulkin Allah ma bis samawati wal ardi abin da ke cikin sama da ƙasa na kasancewa ta ikon Allah wa kulluha tasiru an nizamin dukkan abubuwan da kuka gani sama da ƙasa tana ta bisa ga tsari wa tasabbihu ala kuma tana wa Allah subhanallahi wa hamdi. saboda girman ka Allah ka tausaya mana watan da na ramadana Allah ka cika mana shi da alheri Allah ka cika mana shi da alheri saboda girman ka Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah ka anshi azumin mu Allah ka anshi azumin mu Allah ka anshi sallolin mu Allah ka anshi sadakokin mu Allah ka anshi tasbihin mu sauran ayyukan mu alheri Allah ka anshe su kawa rahamarka Allah ka tausaya mana muna roƙonka Allah ka tausaya bar da kasan mu lahiya ka zaunar da jihar mu lahiya garuruwan mu ka zaunar da su lahiya hanyoyin gana mu Allah ka amintar da su saboda girman ka Allah yadda muka taru nan wurin Allah ka gwada mana wasu kokin mu haka nan cikin aljanna mu haɗu cikin cikin aljanna mu gaisa da juna mu tuna da wannan rana wannan rana ta talata ranar 28 ga wata kuma kakkumanci hadisai sun inganta daga annabi ranar 28 ran nan da daddare daren 29 kenan kuma kakkumanci hadisai sun inganta cewa wata ruwaya ta ce ran nan lailatul qadar take akwai alamar daren lailatul qadar ya an hiki wanda an kai wanda an kai ne yau wanda an kai ni yau kamar wanda hadisin abdullahi bin mas'ud ya ambata akwai alamar lailatul qadar in an jima take kada samari kada amanci kada amance samari kada amance samari a tashi da wuri amma kada a sha wani abin mai tashi da wuri a yi sallah a yi addu'a a yi sallah a yi addu'a kai ga kanan na ganka wai makka kaka son zuwa ga ranar bidata ta taho yanzu ko babu kujera Allah na da ita Allah ya gafata mana ka yi ma matashi mai so aure ka ga yariyar nan